Barka da zuwa tashar tsakar gida. Buga ita Ya rere, ya rere. salamu alaikum jama'a sunana Abdullahi Shehu. Ina so yin magana game da Ishehu challenge wanda ake kan yi a Northern Block. wannan challenge ɗin dai ana yin shi ne ba wai saboda kuɗi kawai ba domin sa wani gasan kuɗi dai a ciki and then wasu suna tambaya ba su san eh, yadda abin yake ba ko yadda bayanin yake so za ka iya duba yadda bayanin yake a northern block and then yadda abin yake shine akwai wani yaro da ya dan fito haka ya ce yana son ya yi challenge dina game da wani skills da ya dan nuna haka and eh, za a yi challenge din sai wasu fans dina suka ce bai kamata ni in yi challenge din da shi ba da suna son su yi challenge din shi a madadina to sai muka ga ya dace a ba wasu dama su ma su zo su yi so da sai mu samu mutum Yeah. Not even one, not two, it's three. You know they make two, I make it three.

جواتي والله abin ne ma fatan jiya ma fa da nake ta wa? an sa ya challenge wannan na rashin kunya ne ai muna muna muna raye yaran sa ma kenan yaran sa masoyan sa bare wani ka tabo senior player mutumin da duniya sun san shi alaji muna da yanzu da muke kokari duniya dai ta san mu da ne amma kuma kai bara watch out